Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International Arafai, Assalamu alaikum, mu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. kamar kowace juma'a rana ce da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa masu mahimmanci da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tsaro siyasa tattalin arziki da kuma zamantakewa. sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah mai magana a ciku dan yarbawa barbareja daga accra gana a yau ina son amfani da wannan dama arfa hausa wajen kira ga gonan jiha ta alhaji a ciku bagudu na jihar kebbi da ma honorable dallatun bargo mai dan majalisa mawalkiltar suru da bagudu da cewa da allah su taimaka su sauke nauyin da allah ya rataya musu a kansu a matsayinsu shugabanninmu wajen inganta rayuwar talakawansu mu al'ummar barbareja muna fatan mai girma gona zai zo ya karasa mana aikin wutar lantarki wadda gwamnatin baya ta faro bata karasa ba an kafa taraku gaba ɗaya tun daga ɗakin gare biyu arawa har zuwa barbarejo amma tun daga lokacin aikin ya tsaya inda wasu taraku ma yanzu sun fara faduwa ga taransoma ga komai an yi wayarin a cikin gari amma wutar ta gagara da Allah muke kira ga mai girma gona a ciku ba gudu da ya zo ya karasa wannan aiki daga karshe kuma muna kira ga kamfanin MTN da Allah su ba su zo su karasa aikin sabis ɗin garin barbarejo barejin kwara da ke karamar hukumar suru jihar kebbi na gode arfa mai magana alayhi sule umaru dan dangara amarat ni zan yi magana ne akan yan lakwal masu tahaya lakwal karfe takwas na allah da annabi mutane in sun gansu sun ringa ba su furuce suna wucewa saboda bata kamata ba sai ga mutum ya ɗauko mota yana ta gudu ko mai moto yana ta gudu ya ki bar su wuce haba mu jama'a a taimaka ɗayan lakwal ɗin nan ɗayan mu ne kannan mu ne to saboda haka mu ringa bari suna wuciya salamu alaikum radio alfi Salamu alaikum kuna tare da Zanda Bulande President na fada kwandalar soyayya ga zuwa jihar Maradi jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah da Allah gwada mu ga rana ta ranar Juma'a. Abin da nake so da shugaban kasar mu na Nijar a sama da likita da aka ce za a mu Hospital National a Gazawa ya kamata dan Allah dan Annabi Muhammad Isu mun yarda da mulkin ka a gaza mu da Allah da likitan nan da aka ce za a mu Gazawa. Dan Allah muna roƙon wannan likita dan Allah dan Annabi mu ciwon mu babban ciwon mu da Hospital eh, ta Gazawa. In muka ta age muka ce ƙara ni za a yi ga magana ake yi ga mutanen mu ci mutanen mu talakawa zarhi ake dan Allah dan annabi ba mu jin daɗin haka dan Allah dan annabi ga zo kamar jiha haka a ce ba a tare da hospital haka bai daɗi ba nagode assalamu alaikum sashin hasna radio faransa mai magana Abubakar Tanko gangaren Karobi Kefi har hakika mu talakawa a Najeriya mun gwanu sai a zo gurin kamfen a yi ƙarya da mu a ce mu yi kaza mu yi kaza mun zo kuma abin da muke so a mana ba a mana saboda haka talaka mun lura mu san me muke ciki idan za mu yi zaɓe mu zamu talaka dan mu dan Allah dan annabi mu yi kokari mu san menene ake mana ƙasan komin da komin hawan farashi ya tashi da mai talaka zai ji a huta lafiya. Assalamu alaikum rahmatullah. Radio France International mai magana Salman Farisa daga Najeriya Kebbi State a cikin garin birnin Kebbi. A yau ina kira ga shugaban kasa Babban Buhari don Allah da yawa Allah ya bincike an kwangilar da ya ba aikin hanya wanda ya tashi daga garin birnin Kebbi zuwa garin Abuja. Wallahi an fara aikin hanya nan amma aikin hanya ya tsaya an fara aikin hanya daga bakin abin da ya tashi birnin Kebbi zuwa Koko nan aikin ya tsaya. In ka ce zaka je yawur wallahi abun ba kyau. An yi hasarar rayuka da dukiyoyi da dama da fatar ubangiji allah ya sa ya ji kukanmu a ci gaba da wannan aiki domin kare hasarar rayuka da dukiyoyi ina mika ta'aziyya ga duka ilayarin ma'aikatan ku baki daya na rashin da kuka yi ubangiji allah ya ji kan dukkan ilayarin musulmin da suka rasu zamanin annabi adam alaihi salatu wassalam har kawo yanzu allah ya ji kansu ya musu rahama na gode ku tashi lafiya magana Abdulkadir daga babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ina hankali zuwa ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya game da matakin da ɗauka na liƙe iyaka ta da sauran ƙasashe makwabta. Ina jin cewa ya yi gogor dubara a nan saboda ba nan gizo yake saka ba akan liƙe iyakan ma na san da suna da tabbacin cewa harkoki da ake yi akan yakoki. shiga da wata ba hwasa ba ana yi wake da asara kuma gwamnati saboda ita wurin da ta liƙe iyaka wanda suke harkoki kuma suna harkoki ana zuwa na dawowa kenan matakin da ya kamata a ce shi babu hau ya ɗauka ya yi ƙoƙarin ya hanci a ƙasa tukuna sannan kuma a samu haɗin kai a ƙasa lokacin ya kamata a ce ya tunka wasu abubuwa. Mai magana Imrana Madaha haboku daga sakiyan birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Hakikanin gaskiya wani abu ne ke so ya faru a nan kasar Ghana amma muna gani hukumomi kasar Ghana suna sako-sako da wannan al'amarin da yake na bukata ya faru. Wani yanki ne da ke can iyakanmu da kasar Togo wanda ake kira Volta Region. Wannan mutane ne suka yi sanarwar 'yancin kai ranar ranar laraba da ta wuce wannan 'yancin kai da suka yi yana so ya zo muna da wani matsala a nan cikin kasar ghana saboda shi muna kira ga hukumomin kasar ghana da su yi gaggawa su kawo karshen wannan abu saboda muna ganin wurare da dama ana yin wannan abu yana kawo tashin hankali sosai sunana ibrahim yahaya shekara to dangance da mika kai da madugon adawa hamba amadu ya yi ga jihar don cika sauran wa'adin da an ka yanke masa hukunci a kai to wannan kuma wani abin ci gaba ne saboda mu muna goyon bayan hukunta duk wani mai rashin gaskiya ba zancen siyasa ciki da a ce ba ƙasa ce kamar nijar ba ma da an tuhumi mutum da irin wanda dahi ma tsayawa takara ma bai yi balle har ya samu tafaɗi mun gani sau da yawa a ƙasashen duniya irin wannan to a ƙasashen mu ne abubuwan suka zama to sai a maida su siyasa don Allah ne ya kiyaye Allah ya taimaki Nijar. Sunana Tijjani mai kabu kabu raba ba da arziki sai Allah da ke magarya to alkhairin da yake cikin ranar ta Juma'a Allah ba mu shi sharin da yake ciki Allah kare daukakin musulmi ga baki daya ina muku fatan alkhairi ga baki daya ma'aikatan RP Hausa kuma ina jinjina masu kiran waya da sauran masu aika mesaji da sauransu dai haka ina sake kira ga uwayen yara sanyi da ya shigo a kula da yara yayin tafiya makaranta a sa musu kayan sanyi saboda an fara sanyi a yankin mu ka sanyi ya taba yaron ka ko yarinyarki. yalki ni ne bukari daga birnin agada to mu afirka muna fuskantar ah, matsala hare-hare na yan ta'adda Allah shi ba mu zaman lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ka mu karshen ta'addanci wannan da ke addaban mu Afirka da kasashen musulmi ba. da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu cikin shirin namu na yau cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum da warko suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boriyan Nijar ina malumar musulmi barka da juma'a ina fatan da kowa ya yi juma'a lahiya sannan ra'ayi na yau ina ra'ayi akan shugaba da ya dawo hamma Ahmadu Ubangiji Allah ya sa ya dawo alheri kuma Allah ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu ya yahe mishi saboda Nijar ta ci gaba da dukkan mai rai sai ya lahi wanda ya lahi kuma a yahe mai muku Allah ya yahe mana. Assalamu alaikum RFI Hausa Jokka da sake magana mai sauraron ku yau kullum ina kiran gwamnatin Mali Abubakar Keita ya kamata ya tashi ya duba wannan al'amarin nan gaskiya ya magance sau uku ana kawo sojojin shi nan hari ana jibje su shekaran jiya na ran litinin an kawo hari an kashe sojoji sama da talatin din nan kuma an kashe sojoji ɗari din nan to ya kamata Abubakar Keita ya tashi ya duba wannan al'amarin nan gaskiya ya magance wannan matsalolin nan da yake daban su nan wanda da suka riga mu gidan gaske Allah sa su huta mu kuma namun yanzu Allah sa mu cika da imani mai magana musti dan gambo daga sabon titin kwado jihar katsina najeriya barkanmu da juma'a a sakona ne wannan juma'a zan yi magana ne akan wani abu da na gani a asibitocin mu na firamare da secondary health care da suke faruwa na gwamnati za ka je asibiti a ce maka komai rashin lafiya ka inda outpatient ne za a ce maka ai sai dai ka je ka dawo saboda mutum hamsin kadai ake ɗauka da yamma da safe kuma mutum ɗari saboda haka ko da ka bugo sabko ka zo da asuba to za ka iya samun samun lamba kuma ko da ka samu lambar sai ka zauna likita ya zo kuma idan ya zo din ma ba lalle ba ne ka ga likitan saboda suna iya ce maka lokaci ya yi saboda haka akwai lokacin da na yi haka na je ya fi so biyar dan Allah gwamnati ta yi wani abu a kai. magana suna na malam usman mazabaki daga nan garin a ra'ayina na yau gaskiyar magana ba wani abu zan faɗa ba illa iyaka 'yan najeriya mu ci gaba da yawa ainihin mai girma shugaban kasa a addu'ar fatan alkhairi sannan abu na biyu 'yan shinkafa nan da suke kokarin jawo ma masifu iri-iri daban-daban to a addu'ar ubangiji Allah sa su gane dan yanzu wallahi masu smuggling shinkafa dinnan ka bi hanyar babara da hanyar mai gatari ka ga yadda suke kashe kansu suke kosin din problem din kashe wasu mutanen ma saboda neman duniya to Allah ubangiji ganar da su sana'ar duniya tana da yawa amma wannan sana'a bere suke Assalamu alaikum Radio France International ra'ayina a yau shine batun takaita zirga-zirgan 'yan nafe a Kano batu ne gaskiya da bai yi daɗi ba. Maimakon haka me zai hana a raba su biyu yau waɗannan su fita gobe kuma waɗannan su fita tashi lafiya ni ne mai sauraron ku Salisu wai Ahmed daga Azare. Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai ɗora. Daga farko sunana alasan kama Musa gidan Kago jihar Tawa jamhuriyar Nijar. Ina kiran ku daga nan Abidjan ƙasar Cote d'Ivoire. Mai sauraron ku ne da kullum Radio Faransa International. Yau zai tsokaci yau Juma'a gaskiya hakika wasan mu na Niger da sun kaza kanan wasan mena Niger gaskiya su yi wasa yadda yadda ya dace to amma mu gaskiya kashin da mena ta sha hannun kasa Madagascar gaskiya shine zamu ce ba mu ji daɗin haka nan ba dan gaskiya ya kamata a shiga dazuzzuka ja nemo ya yi wasa ba sai yi wasa na cikin birnin ya mai kawai a yi wasa ba akwai wasa jihar tawa agaras da kuma zandar da maradi Allah ya ji a wasa can ku tashi laya da Farce International mai magana abbas sa'idu ga filin je cikin jihar talibiri mazamni libya to ina muku fatan alkhairi eh lalle ya kamata hukumomin jamhuriyar nijar ƙasa ta su yi diba da abun da hamma amadu ya yi ya dawo daga france kuma sannan ya je ya mika kansa da kansa ba tare da an je neman shi ba ko wani abu kenan duba da irin yadda ya yi ya yi abun a yaba mai kuma ya kamata a ce sun diba al'amarin nan sun ya fi masa ya je ya ci gaba da harkokin kamfen din siyasa shi na gode irfi hausa a tashi lahiya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio irfi na Faransa mai magana Alasan Tayar San Problem daga Filinge a Jamforiyar Niger. Ni dai ra'ayi na na shinshina ma shugaban kasan mu ta Niger da babban dan hamayya shi Malam Hamma amadu Kasancewa shugaban kasan Niger Hamma ya dawo an tanya shi jaje shi kuma Hamma ya karbi uzurin shi na zuwa gidan kasan Filinge. kenan abun ya nuna mana karara shiryawa za a yi insha Allah saboda mu shirin muka so muna son Alhaji Muhammad Isu ya kare mulkin shi lafiya yan adawa su barin su shi kare nashi lafiya in sun kare aka je zabe wanda ya ci Allah ya bashi sa'a kenan wannan babban shinjinawa ta zuwa shugaban kasar mu na Niger da shugaban yan adawa Malam Muhammadu da fata Allah ya ba kasan mu lafiya da kwanciyar hankali da son juna amin. magana Mustapha Abubakar mai dan kyasu matsayi karamin hukumar kai ta jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Yau Juma'a zan ba da takaitaccen ra'ayina akan maganar da shi shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawal na cewa dukkan kudirin da mai girma shugaban kasa ya kawo masa a majalisa za su yi yunkurin rataba masa hannu. To babu shakka wannan magana mu muna ganin ta da yayi ba wata magana ba ce wadda za mu ɗauke ta da wani sahihanci idan muka duba da dukkan kudurin da za a kawo in na ci gaban talaka ne majalisa ba ta yunkurin sa mai hannu da gaggawa amma dukkan wani kuduri da za a kawo in dai zai taba lahiyar talakawa da rashin ci gaban su za majalisa za ta yi yunkuri ta sa hannu to gaskiya babu shakka ya kamata majalisa ta san cewa talakawan nan su ne suka yi dukkan dan majalisar da yake ciki muna fatan za su gyara ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to alhamdulillah muna kira ga al'ummar jihar Kano da su kwatar da hankalinsu domin irin wayannan kotu ta soke wayannan sarakuna na karaye da na gaya da na bici da shauransu to muna kira ga al'umma a kwantar da hankali domin wannan sarakuna da aka rada sun riga sun nadu sun nadu muna gaya wa duk wani wanda yake fatali da wannan al'amari ko kuma kotu take neman ta hada rikici a jihar Kano to wallahi wannan sarakuna sun nadu ko muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da duk inda za a ɗaukaka kara domin a tabbatar da kwato wayannan mutane yancin su ku cewa ai shi Sinusu Lamido shi shine shugaban sarakuna to na menene za a zo a tada mutane a tayan da hankali mai magana sani muhammed daga karmo abuja najeriya to ni ma zan mai da hankali a kan tsaro ta jiha ta zamfara musamman irin yan hare-haren da ake yi baya bayan irin su gumi to gaskiya allah irin waɗannan abubuwa ba su da daɗi ya kamata gwamnanmu na jihar zamfara ya ƙara miƙewa tsaye ya magance muna waɗannan matsalolin tsaro da ke faruwa a jiha ta ta zamfara to kuma gaskiya kiran da zan yi ga ita gwamnan jihar zamfara to ya kamata gaskiya Allah kamar shi irin wannan shehin da ke taye-taye in ya dawo a ce ana samun tadda ba to gaskiya irin wannan bai dace ba domin ko a wani lokaci in gwamna ya zo ya mulki ya sauka to ya hankura wanda ya hau shi ma a bashi a ga tashi takawar rawa ina ga shi ne mafi dacewa a jiha ta ta zamfara. Salamu alaikum Arafa Hausa mai magana Muhammad Sadi MD dan Hausa Bature karamar hukumar Kika ma jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Da farko Arafa Hausa muna mika tufin gaisuwa da godiya bisa dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin mu akan batutuwa da dama da suka shafi rayuwar mun gode sai Allah ubangiji ya birzumunci ya kara ɗaukaka wannan tasha. Madalla duka duka nan shirin zai dasa aya a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakin sa cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International RFI sai injiniyan da ya sada ni da ku Mustapha a DBC ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.